muna kanana ku Allah ada shi biya aka yi amana da addu'a ada Allah shi tsari ada eh. Allah shi tsari mm. su ku suma biya su da kai shi ku addu'a yi ada Allah shi tsari ah. har shi kai gidan dambe in ya tashi yara sun bi shi kana to shi abamanci ne wato ada ya hi mamman ya hi Jafaru farin jini ah, ga wallahi ana magana ada ka bari dai mamman ya yi lokaci abinda abambancin mamman da ada mm. ada mutum na mai hankuri ada duwa da kai mai abu yana hankuri shi aleka bai hula mamman kuma da kasan baki maciji ke. Mm. ka da bibu ne bai zuwa sare ka yana sara bai hankuri wallahi bai da hankuri ni ga nan mun faɗa da mamman wallahi san ne ya san jamus ban taɓa canza ba amma saboda ya yi faɗa cikin sai ya ce bugi wani jijiya mm. shi ta kaje na zo dibi ne asibiti mm. sai nan mai hoto da shi da shagon aikau da ya'u na'am ashe bayan hituwa ta sun yi faɗa da su sai ni ɗauki hoton ga da neman kuɗi ya'u ga hoton ka ba mamman guda sai ba su bashi ba kuma gaban sai ce min na hoto na shi ni ce na ba su ya'u su ba ce a wallahi ni bai koyuwa sai ka ban hoto na a'a kin ganin nan bai nace hmm. mamman ka je su baka ce wallahi baka dauko hoto gidanka yanzu ka yi tsaye gaba na tare naka hmm. nace mai to wallahi ina ba kashi sai ni dai ba ta bai <laughs> yi min to da hannu yanka kina bai warke ba <laughs> to lokacin sai dai mai na kada yanzu ka ce amma dai mamman ba da ba kai da ba wallahi eh. yanzu kai wanga ka ce abu ga wannan in bakin jini bai ga ku ba da shi marigayi mai na kada da eh. altinin balahari mai fata hmm. da marigayi ba kakacin sun kace wallahi ba kyauta ba da liba yaro ne Eh. ce wala masa ba ta baka cika mutumin ga wai ban doka hoto tare ne haka sai zaka ce to kai hankuri to mamman bai da hankuri ita daya matsalar da mamman ya samu babu wanda rashin hankuri duk da sana'a ka aza hmm. balle kai ka san mutane su ka lissa ba kuɗi ba wani abu ka ba su ba ya kamata ka zama hankuri to shi ya bambanta ada da mamman hmm. mamman na da horin jini shi da kaɗan mani wallahi ada na da shi hmm. to shi addu'a aka yi ma ada mamman kuma akwai rashin hankuri mamman ya an kai mai abu ya to ba shi son in ba karama mai ka bari shi dama ya kace gaskiya to haka akwai yan matsala na wannan gaskiya amma dai mamma na cikin masu warin jini ada na ciki jahor da zaka na yana ciki in bahagu shina cikin masu farin jini garba ta kalahiya na ciki ka gane ko hmm. riza na bonza hmm. shi ma hali ne kara kawo mai mutane farin jini akwai irin su inuwa ga hmm. duk wani matashi da ka sani nan ga mai dambe na rinka Allah dole shi ma inuwa inuwa inuwa ya dambe mm. na isa inuwa ya dambe da ya kai a yaba shi amma Allah ya shi da hauka ta kan mai karshe kamin shi da sai da yawa kai ne ko wani tribal mark mm. ya yi bugobi ya yi yarbanci ya yi kowace idiyar buhusa ta biya yarmi shekarar nan na yadda to shi zahar da to da ya bana samu sai aka ɗauke shi ga mota an haka shi can garin su mm. amma wallahi da following day da marice sai ga shi ya kasa ya dawo garin ga tun daga bage ga hasa kwato inna lillahi kasa wallahi ya dawo garin ga duk ya rame to gaskiya an dambe masu farin jini kwarai Allah ya ba shi lafiya idan ana magana yan damben jamus su da yawa ana hira da su akwai wani dan dambe da suke rifarin cewa dan <laughs> damben na yana da matsala wai wa altunan rahanga da me yasa yan dambe ka tsoron altunan rahawai wato wani mugun <laughs> bahaguna Allah shi gafarta mai amin su biyu na ai mm. da altunan raha mm. da dan jimma boro mm. ruwan sani dan jimma ruwan sani sangwam to shi mm. wannan saboda ma shedi ne yayi eh, haka ya haka mm. yayi haka ya auno wani bi wurin saboda bakin nuyi wallahi wuncin lafiya kace shi fadi dan jimma boro eh in ya karo ka bai same ka hannu kwace shi kace shi fadi wallahi mugun dan mina amma ya kashe mahaukacin tija kai da yawa dai wanda ya halaka shi shi altinira shi altinara Allah mutum guda ya buwa dan sanne ya yi mai kisa sun kai nawa hmm. aminu tambol bai aminu tambol shi ka hmm. san aminu da an fara dambe ya maka gatar da na haka to jaye dai yanzu kun ka tsaya ko ka faɗi in hmm. ko ta kuka faɗi ya yi maruwa kisa shidda wallahi shidda ya ruwa bai taɓa kashi ne ba ya kashe altina raha in kana sauraron makar da wanga ya mishi shi mai turare ina cewa da kun zo yakin tsina haka an kai to in ba wanga ɗaya na samu sa'a da baya babbuge shi garba ta ka na'am damben wafi da ga an yi mm, da kuma a ci da ko da kuma a ci da ko damben dan maliki da an kai sannan yayi magana can na a ci da dinnan shi bello mm. na ji shi ai mm. wanda an kai an yi tsakanin ruwa da na mai ango na'am wanda yayi ta bugu ne abin kuma ba shi ya kashe mai ango ba wannan dambe ya dai samu ruwa ya ta bugun baki ne ya ci ni haka haka wallahi bai rasu ba ba wannan ya kashe sai 1994 ya rasu ina GSS yabo ga jikan magorin ji labarin rasuwa te an kai da ya'u da wannan da balan kwashi suko mm. an kai da aminu da garba garba ya buge aminu sannan na turar shi an kai babu kashi mm. kajo da an kai amma ba shi ya ce shi a sanadin mutuwa ce ba shi wannan to ya an kai gurma da sun ka dauki koshi eh, abin da sun ka dauki abin da yasa sun dauki koshi don mm. an samu kisa na'am aminu ya faɗi garba ya buge shi kaga suna da final sun kai kenan suna da hadawa an kai grouping aka yi ai wannan kohi da aka ba su kohin eh, wannan Eh, ruwan gulmari mm. da na na mai ango mm. su biyu aka ba na ya'u mm. da balan ba shi su biyu aka ba ba shi an ka dauki da su biyu aka ba tare aka ba shi in ga hoton wallahi na hoton ban inda yake amma garba ya aka ba na shi saboda shi ya kisa shi ya kisa sauran ba su kisa ba an kai an ka ba su sannan wata magana da nijiya shi wanda shi bello wanzan yayi na'am cewa garba mamman bai taba kashi ne ba to kaga wannan magana ina sai in ce bello da yamanci abin da sa ni ce yamanci nan gidan tambola mm. an yi dambe mm. an kai ragas kowa hwaɗi haka garba ma ya hwara hwaɗuwa na'am da ya hwaɗi mm. har mun ta hamuna celebration sai shi goma ɗaya sun kai hwaɗi na'am ashe ne ya dace shi ga jijjiga ta makwallo ya ya ya bai da rai ko da ma to kaji nan idan muka yi dambe da kai ne ka buge ni buge ka in ka ci cewa ta rigima sai mm, wani na cewa sai a mi ka shi ma bai jura ba ya faɗi wannan gaskiya ma ka ce mutum mai adalci yaki sai a mamma eh. ko bello eh. wannan da yanzu misali yanzu yanzu yanzu ce wai wai bai kasai ba kaga wannan ra'ayi na yasa ra'ayi ne na biyu an yi damben wafi a Suka wanda aka sa kohi 1994 kenan an ka buge mamman dan saina eh ya kashe mamman wannan dambe wannan kowa sani kuma mm. yana nan on record haka an ka to bayan sati uku daga wannan damben mm. mamma ya kashe shi cikin the same hili the same hili ne ya buge shi ya buge garba inda garba ya buge mamma na mamma ya buge shi ka gane eh. in ka saurari kiran mamma dan sai na shi na nan na an azashi ko mai zuwa azu shi kuwa eh. shi na faɗi ban domin wannan magana yace ce wata rigima sai ta ka lafiya mm. cikin garin gusau ne kausai ni na dora wannan kai ka azashi ko eh, ka ji ambace shi cewa to wannan ban gane ba amma dai wanga mm. na an kashe sakkwato dan mm. moye shi a shaida ali zuma shaida na duk gaban su aka yi don shekar an ce kada karamin dan dambe shi mm. koma jan babba mm. ali zuma ta kama hukuncin tisha eh. shagon rabe lalbabo don mamaya ta yi ba mm. gaba gaba sun suna tsaye samai ga zuciya ya daure shi ali zuma ya faɗi wallahi ma'aza ya mutu an kai gehe da shi an kai ta maka mai ruwa to an kai shi ko ka san farko shi ga shi jagora ya shi mutane ya hita ni da ku an kamo shi an kai abin nan to ran nan aka wanda min kusan wannan lokacin na ko ran mu da siddin matan karima ya tabbatar min wagga magana ma da hake yake cewa mamma ya mata ka duk da kake ce kai kana wurin hoto lokacin baka baka ina cewa dauka passport na yan da min sokoto yan yan kwallon sokoto ne da aka kawo ne ya bu yanzu kuwa dan ce mina an ka ce wallahi mamma na ya rama kashi ne garba to kaga bai kamata kana da cijo ba mm. ka waɗi magana irin waga na da akwai mantuwa to mm. yayi amma da in shi min it wai iya ba ai ba to mm. la ƙarya ta mai dan baɗe ka buge na boye gara ga suka hadi kana cewa na kashe kuma na kashe kaɗin gaskiya ne na kashe ko ba ka suka hadi na buje ka hadi kuma na buje na kowa ya kashe wani kowa ya kashe wani mutum zai magana ya bin naka biyar Allah bai kamata ana raddi ana tsaranjin mutum ba kana babba kai magana yaro ma kila wanda bai kai warin ka ba yazo yana hadin wani wurin nan ya hadu bai hadi gaskiya bai daidai ba kuma kai alamin na so in baka in maka nasiha eh do Allah san duk mutum ta kana ka da recording you draw his attention ko mun ga hanyar gaskiya <laughs> to ba matsala tunda wani abin nan za a yi su za a yi wannan gaskiya ne to ta shega wannan gaskiya ne to ba matsala na dau shawara insha hmm. Allah to cikin gurma da babu jaru ba su taba jarumi kamar bako balan bako shi ba in ji in ji bello wanzam in ji bello wanzam to wannan kuma wani abu na daban eh balana da alheri <laughs> eh. na ba bello kuɗi ko a'a wanda kasan <laughs> hmm. wannan eh, ado dan kore eh wallahi duk abin da ya samu gidan dambe hmm. dan ana ce yake miƙa ma saboda haka na kajiya ce wanda ya buge ado cikin mutane ya fadi eh. wahidu mai sai ka suwa na cintar raga wannan gaskiya ne saboda sun da kai to shi na bello alheri na'am to ba haka nan bello ya kamata ya ce ba eh. balan ba koshi wanda ko kana so ne ko ba ka so ne mm. jarumi na. jarumina jarumina wanda ya lokaci ne wajen a dan lokaci da ce bai da ita yi ba mm. inda ni da bala ya kai jarumi. Mm. mun zo Lagos cikin watan uku ina ganin 17 ga watan uku na 1993 wallahi ina akwa abun wurin NYSC ni ballani shan na'am an ka taho wanga ya kamo wanga ya kamo uh, wada hadeja mm. wadan ga kafa gare wa da kasan injin shina ta bugu bala bala na dauke ne haka kasan shege na kasan karangare ne shige duk kallamin wada ko wada hadeja kallamin dai yawwa kallamin wada kallamin wada mm-hmm. ka gane ko eh. shina ta bugu bala na dauki mm. wallahi da bala mai ta zungura guda ya dan kyahoto shi dan mm. kudanan suka shi sun shi sun kashe asali balamu da ya faɗi bai faɗi ba mm. kamin shi sai ai ya kashe din mm. wannan dambin harkokin ka faɗa maka mm. sun ka dauko sai abu ya koma eh, drama eh, eh. bala na so shi dawo shi bai yadda a dawo sai dai shi shiru da kafa <laughs> wallahi kida to bala tunan ne na ya yi zamani kuma ya yi lokaci kuma shina kawo yan kallo gidan nan bai gaskiya ne kuma ko mutum na so ne ko bai so ne wallahi ka zarumi amma cewa ba iri ne ba ko shi bala da kai ne an ka ce ba ai zarumi wallahi bai yadda dalili na shine to suna shi gundumi hmm. abinda bala ka cewa mu gatan mu gundumi inda ya kaso ka ba antara sai ce eh. bai san su ya ce to mu gundumi shi a mai gidan mu hmm. kuma na tabbatar da waɗanda kashkashen da gundumi ya bala bai su ba sunan da gundumi ya wallahi bala bai shi ba gaskiya ne asiri na dambe wallahi bala bai da shi inda gundumi hmm. sannan lokaci ba ɗaya ba ya rige shi duk wanda ya to gaban ka ko gidan soja na rika ya sa mukami ya rige ka don haka inda a wejin Allah a dinga yin abin da ya kamata Eh. kaga akwai ruwan gulmari mm. aboki na na na'am <laughs> amma ba mu gehe guda ina ce ina nan ga gaskiya ne to wallahi akwai dambe da ruwa mm. in dai ba aminu tambo wallahi ko shi wata sai ya ji azaba don ruwan ya bankwale din ya haka mm. kaga nan a zon ka shika bugu wallahi shi dora rafkar da kasan ana kashin jaki ya taɓa bugun wanga wala amin suna ne umaru adaka umaru adaka shago wallahi da ya liƙe mai ne banka mai ga azu haka ne ya cikin mutane da gudu wanda an ga na ya tsona yana mai <laughs> wallahi ya dawo don mina ba kuma kenan mm. ya taɓa bugun mahaukacin tisha wanda mm. mahaukacin kai kai ruwa ruwa eh na'am ya liƙe mai ijara mahaukaci mai ga ya ce tsa tsa tsa tsa sai kan bayan hannu haka da sauri mm. suna haka sai dai mai turare maka Allah ga hata mai ce kai mahaukaci kai yace yace eh ya ija ta rike ce eh yace wanga abin kunya hace na ɗaya kunya kana yi ni ya yace mai da yafi ya ta tata ta ne haka ne to ruwa ai mai gidan balana mai gidan balana kwarai ban san yawon dambe na hita kunya wanda wanda wanda wani wanda rubobe ba duk da dai na san lumbuka ya ya buge ruwa garin an kaso san bala ya buge lumbuka din mm. amma dai ruwa wanda ya kasa mm. ya kashe wari ne mm. ya kashe yanne ne haka irin su wanga madamin mai gidan dan saina mai yuka mai yuka bahagu ya kashe mai yuka bahagu ya kashe alasan kane ne su wanga kanin eh, adanar jonwa eh, hamza hamza da hamza da wannan koko ha eh. gane ko eh. da bagobiri mai jakkai hmm. kai da dudde nan nan na har shehu lumu ya bugi shehu ya bugi shehu lumu ya bugi shehu shehu ya kashe shi ko ya kashe wani gaskiya ko ina siya labu babu abin ga to ruwa ya kai ruwa ya kai zarumi hmm. wanda ba a cewa wai balahi gaskiya ni na san ko shi balahi sannan ka dauka tana su irin su reza bunza hmm. wata ranar reza ya ta ya ta Kaduna shi ɗaya ka ta ya ta wallahi na tambayi Musa dan gulbi ne ce mishi do Allah cikin haɗa. Hmm. in an ce ka yadda zarumi hmm. kai wa zarumin ka hmm. muna nan wani gari a ce ma dokar ƙwayan gusau ya ce wallahi shehu an ni dai in an ce in ɗauki zarumi cikin gurmada ce wallahi reza na ka ɗauka ni ce reza bun zai ce ni ce don mi ya ce saboda reza yan zai taya dambe ne babu ruwa ne da kowa shi ɗaya ka taya te shi ɗaya ka zuwa shi ɗaya ka taya la'umina shi ɗaya ka taya shi bala'i ne shi ba ka ta tun gurmada a ce a abu yanzu to reza bai da faɗa kuwa bai aka yi a dambe shi ba haka shi buge ka ko ka buge shi sannan an ka sawa dambe nan gaje kan magori an ka ce ga handa shi dogon gunda kirka da taka wasu wani jihar hayya wallahi ya ɗaya mu dogo haure biyu haure biyu tire mishi reza ya yi dambe da dogon da kirka wallahi kashe shi yayi ya sai da cire haure biyu daga wasu irin su nan kuma ai gundumi da shi da dogon da karka ayan karfe shi ne mm. yayi ta gashin wangana ɗaya biya ga kai ne haka inda duk buga sai gashi ya tashi mm. bai haɗe ma ina jin kuma maraha na buge shi garin ga mm. akwai wanda buge shi garin cikin gurma ɗin nan amma ban tuna ko wani na to batun bawan tarasa cewa bai son gurma da magana da shi ita ma kanta ina so in ƙara shi game da ita duk dan gurma dan da aggarin ga na'am in ya zaka zai dambi bawan tarasa na bai da shi na'am kuma shi na taimaka musu wata rana ai dambe da mati bahago hmm. da reza hmm. ya kwashe reza gicce hmm. bisa wasa da ya kware ga wasu haka mugun kisa wallahi hadu da jamus ba yan kashin nan ba saboda reza an san very friendly bai da wani abin kowa nashi na na'am sahiya ta yi na hito da cikin nizamiya na shigo yana ba sai abinci sai iske reza dauka ne ce wucewa gashi zai wucewa ta zai ta yi sai dai ba wace mai uwaka Mm. ya ce dawo ya zo ya jika ta ce don ina da kana mm. ya sai an ka samu kaikai wanga na gero ya jika an kai mai abin ga abin ne su kamar ce abin ya rage mm. wallahi bawa riga ta cire ya aje daga shi sai ta gwa ciki sun ka ta ga ce ya sun ka ta da shi da da shi da wannan reza reza yana koya yace ba hagu in ya dauko azabi sa hannu ne ka babbar shi na azabi sa naka kaza ya dai bashi technique yadda za shi duka na rantsi da Allah da sun hukuma hili su dinga rabkan mati sai da mati shiga to in bai san su shi na musu wanga abi sharada mai ba sai ya bashi ba sai ya bashi abu gudana ne sani mm. duk sadda shi na gidan nan mm. balaji kan ba bala bai da alaka kuma da bawa mm. illa so na Allah ya same shi kwarai da gaske wallahi shi na gidan nan ya buge balan ba shi balan ta rasa ya buge balan ba balan ba na'am da an fara dambe ba ya ɗauki ɗan kara haka kalle mm. d'an haka ana ta yan abubuwa da ya ga hannu eh. <laughs> ba a cika buge balanta ka ni ba ta kana buge ba na gidan nan ba a buge balanta wato shi gaba ne ba a buge balanta wallahi ban taɓa gani to kila yana da alaka da abin da ya bata ma shi yawa to ina ji shi na in Allah ya so wannan kisan da ya yi mai <laughs> mm. da mai gida neman manjega mm. da abu black shi na nan yanzu haka bai abin sun ka bi ni da an ka ce wallahi sai na ba da negative ɗin nan an kashe shi sare mai kafa an kashe dan biya ta yi eh. to ga dambe duk mai biya Mm. wallahi yanzu yana kunya kwarai da gaske bala ya underrating balamba balamba ta saka ya biyo shi suna kai abin ga kwabe kari ne aga mai nan wallahi mm. sai ga sai zamni nan dole ija ga ya sofa mai kulli sai ga sai mun yi hira ya ce shi wallahi ba kashe shi an kai ba wai bala ya ce bala ji kan ba ah. ta rasa ba kashe shi ba ah, ah, bala buge shi an kai wallahi kuma bi billahi la ilaha illa allah buge shi an kai ni ne dauki hoto amma an yi barazana har da an ka dogo za a kai ni kotu ni ce ga na gidan nan ku ta ah wannan hoton babu shi kan wannan i eh. <laughs> nan wurin dan tama alhamdulillah eh. idan Allah dan tama na an ka iske na ta na develop eh. an ka to an ka Allah wallahi na ba sai Abu yanzu na nan garin ni sai almaka ne yanke hin ba son ka bani naira goma naira goma naira goma tana naira naira muka sai da hoto hmm. an ka bani naira ta goma an ka ce kudin development na naira hmm. ka gane ko hmm. so <laughs> shi wanda kuma ya fara buge shi garin ga kamar yadda mm. ce mai da ke mm. ba gobe da hasbe a sunaye mm. shi ya buge shi na da ke aji baro ne sun ka da bala buge bala bala kuma ya mai kisa kisa ba wannan ya mai kisa kuma yadda shi gaskiya ne ya bubbuge ya bubbuge shi amma dai wanda ya fara buge shi garin ga number one shi Abdul Gusau ya mance shi bala din hoto na ina da shi wallahi wanda Abdul Gusau ya buge bala haɗan dan kwarza ne ya mai ƙara shi ya ce mai ƙarhin gana turin baro hmm. shi ya gashe dan ba haƙo shi ka gani <laughs> wallahi shi ya buge shi na harko sannan laulin kagara biyu ya buge shi hmm. da ya buge shi ma sai da sai wuce sai na wanko hoto ni ban ma hmm. san laulin kagara ban fara gani kuma wallahi sanadiyar kashin nan da ya yi saboda bala zan muna nan ya kawo muku har ga waya ko ina yi babu za mu yi <laughs> ciyama man da ya buge mu sai muka samu lilifi ka gane ko <laughs> haka ne to naji daɗin gaskiya kashin sai shi an warin soyayya ta laulin kagara eh. wallahi da ya dace mallan ga ka da ka binga Eh. na bashi ya zan lawali ta huwa shi ka gidana mm-hmm. duk da kamin shi rasu dan har ciwon dan kare kamar mai bibai laya da taraba mm. ya toga dinga mm. mun ka tai altan bala har ya bashi dubu biyar ya bashi shadda mm. mun ka tai bala danki gona ko na ya bashi ya dai samu kuɗi ya wuce ta yadda daga gare ta bai dawo garin bai rasu karshe magana ma na NPC an yi wata magana ta lokacin da muka yi hira da shi sai mance bai faɗi sa'idu dan mutanen wasa dan eh, mutanen gwaran yuba ya buge shi a sokoto sai ni tuna mishi eh. to ya ce shi buge shi kawai an ka yadda ha amma magana ya hita hayyaci ne bata taso ba aboki na ƙarya shi kai <laughs> dan nan mai gasa wani biyo san kunya ba yan neman dakaru na'am musamman dan gurma da yan eh. tattake shi kaga ne na rantsi da Allah dan bi son kai dan gwaran yau dan gwaran yau ga Ali Zuma ya mai kasa ya hina dan mm. gero ya buge shi ya hana shi ma bai dan gero dan bai sai da an kai ya akija mm. ka gane ku amma dan bisu da manu MPC tsakani da Allah eh. wallahi ne ya buga kashin ga mm. na rantsi Allah da manu MPC ya huwa da kwanci an ka sai ana birga tai mm. to ba mamaki <laughs> eh. shi faɗi wannan maganar tun da bai sa da ya tashi ya dai dawo sai yau yamma gehen muna bada jikka tai an ka tana san gaba sai dai wanga marigayi dan mata ce manu MPC ko an kashe ka kakka sai ce mu dan mata sazarin ka yace nan nan nan kadan nan mu ba sai shi san wallahi ruduwa sherin da yawa mai kihi na namu shi ma an kai mai shi na ne wallahi bai bugi mai kihi sai da ta haisama ya wado babu rai inna ilaihi raji'un shege na kana langi langi babu abin amma hannu ne bai da kyau amma bala'i ne mutum wallahi to dan gure buge shi kashin kware mai kuma wallahi kaga nan ne da tsaye wallahi ya wadi sai da an kai bilgate jikati na gaba da tuwon mabidarta ya tuwon ce mai maki yana mai ce sada yanka mutai da mace ga an namijin da ka musu ba da ka musu to jama'a duka duka nan muka kawo karshen wannan shiri sai dai mu ƙara tuna muku akan shawarar da Alhaji Shehu Fala ya bada da ni na ji daɗin ta cewa mutane duk wanda zai magana don girman Allah a kokarta a faɗi gaskiya saboda in kana tunanin kai ɗaya a ga wuri ba kai ɗaya na a lokacin da an kai wasa ba mutane da dama suna nan saboda haka mu muna yi ne ba dun mu haddasa gaddama tsakanin wasu da wasu ba muna yi ne dun mu wayar ma mutane kan su san tarihi abubuwa kuma tarihi na gaskiya to idan wasu suna faɗin abin da ba daidai ba gaskiya tarihin nan ko ana son a samu cikakke yadda yake ba za a samu ba hmm. to a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Usman Sokoto mai ɗauka hoto sai shehu fala ah, da ya bamu lokacin shi mun tattauna da shi nake cewa ku huta lafiya